الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله الرحيق المختوم الرحيق المختوم a wannan littafi arrahiku al-maktum wanda yake yin bayani game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun mun shiga al-marhalatul ula bina'u mujtama'un jadid matakin farko da manzon Allah ya bi wajen kafa wato sabuwar gwamnati kenan lokacin da aka koma Madina an bar garin makka garin bai zaunu ba an yi hijira <clears throat> an dawo garin madina abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi don samar da wannan sabuwar gwamnati mun ji bayan ya sauka gidan abi ayyubal ansari ya aje kayansa taguwarsa ta kwanta a inda ta kwanta sai ya fara umarnin a gina masallaci a wannan fili da taguwarsa ta kwanta ya rahamukalla wannan fili na wasu marayu ne zan Allah ya saya kuma da shi aka yi aikin ba zama ya yi ba dina ka gane aikin musulunci ko aikin masallaci in ka zo kada ka kame hannunka kana ba da shahara sai dai in ba ka da lafiya dama shawarar ce kai aikinka kadai amma inda abin da za ka yi to ka tube kai shi ne sunan "Manz'an Allah sallallahu Alaihi wasallam mun ji yadda aka gina masallacin an yi amfani da duwatsu da tabo da tobali da kututturun na dabino da gagaro reshen dabino aka yi amfani da shi kuma masallacin za ka yi cewa kusan kafa ɗari-ɗari ya kama abin nan Abinan tsayinsa da faɗinsa sannan wannan masallaci malin yi mini bayani ba kawai ana zuwa a yi sallah ne a tashi ba a'a jami'a ce nan ake karatu kuma muntada ce wata cibiya ce ta mahaɗa wanda ƙabilu suke zuwa da mutane daban-daban sannan kuma ƙa'ida ce wata marskar ce ta jami'u shu'unul bathi abin al'in wal'in tilakat na rarraba aiki sannan asibiti chemist na farko ma a nan aka shata shi inda ake jinyar marasa lafiya yana mana bayani akan masallacin ne har yanzu Wafi awa awailil hijira. a farkon hijiran ne shara'al na aka shar'anta kiran sallah menene kiran sallah tilka nagma tilka annagmatu wannan irin giri wato nagma giri echo al'alawiyya wadda take nuna girman Allah allati tadwi fil afaqi wadda take amsawa a rukunai na duniya ga baki ɗayan shi in an ce da wai wato in an yi magana sai a ji wani ya ɗauka wani wuri ya ɗauka wani wuri ya ɗauka wani wuri ya ɗauka shi yasa ake cewa Allahu akbar ba Allahu kabir bane ba akbar ba kabir ne ba na cewa Allah is great Allah is great ne ko greatest bayani kuke cewa da magana na masu magana da hanci Allah is great is, is great no is greatest Allah yake tilkan nagma zan maimaita shi tilkan nagmatu al'alawiyya wannan girin wanda yake nuna isa na ala allati tadwi fil afaqi wadda sautin take dauka a rukunai Allahu akbar wa tahtazu arja'ul wujud wannan girin yana motsa arja lunguna na wujud na halittun Allah bishiyoyi tekuna da me wato a kira sallah har teku amsawa yake kuma da yake duniya ta canza kaga da garin nan Zaria ga baki ɗaya masallacin fada shine kare masallaci na juma'a daga nan an kira sallah na dambe yana ji lokacin ba hayaniya da baki fa ba loudspeaker to yanzu da hayaniya ta yawa sai Allah ya kawo wata hayaniya mai maganin hayaniya sai a sa lasifika mai maganin hayaniya duk ta hayaniya kun an ce Allahu akbar sai ji sai ji tu'linu kulla yawmin khamsu marrat ana shela kowace rana su biyar bi Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah duk duniya ake gaya masa haka abin bauta da gaskiya abin bauta bisa cancanta da gaskiya to Allah ne kadai duniya tana ji wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne a yasan za ka ji masu kiran sallah kuma mun yi magana a cikin a cikin a cikin a cikin tafsiri masu kiran sallah wajen rere kiran sallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa zai fasara muhammadar rasulullah tai da zai fasaru Ba ka shaida annabi muhammad maza Allah ne ka sama ar rasulu alif wallam sai dai in kana nufin idigami ne in kana nufin idigami ne ɗayan biyu ne dama ko zama ko kai bid'a ko kai haramun duk wanda ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ɗayan biyu ko dai ɗan bid'a ne ko kuma muharram ko kuma haramun yake ashhadu anna muhammadan rasulullah saboda ba a nagam nagam izhari idigami ikilabi kalkala nagamat ne fil qur'ani rera alkur'ani ne shi sa qur'ani bai bukatan ko kai ne Allah ya maka arziki kana karantar da yara kace za ku yi muskaratun da waka shi qur'ani yana da nagham yana da sautin shi bai bukatan rera shi da waka ko ɗan jariri za ku yi mishi qur'ani ko ya mishi yadda yake yana da nagham da amo zai karba amma abinda ba shi ba ba da amo ba a sa shi a sa mishi amo ba duk da bangar rubutun da Dr. Mansur yi ba dai don na cikin littafanmu na nan na Najeriya na fiqh wanda na ga dan yi alaƙa da shedin masu kiran sallah da gare shi iziya ne to na jan ya yi sharhi mujalladi takwas ko ban gan shi ba ban ga littafin bai zo gare ni ba da har yanzu ban samu ko ban nema ne. ban san abin da ya faɗa a wurin ba amma dai hadisi ba a rera shi addu'a ba a rera shi kiran sallah ba a rera shi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan maza ka ce la ilaha illa za ka je indiya ne domin yawancinka da yan fim bidiya ne sai dai ban sani ko akwai masallacin ahlus sunna ba a garin nan da ake kiran sallah na sunna ban sani ba a garin ko akwai masallacin ahlus sunna bidiyoyin ne dai iri-iri kowa da irin nashi wannan ya taki nashi bidiyan ya tagi na wannan wannan ya taki nashi bidiyan ce wannan bidiyan yake wannan ba bidiya wannan bai iya sallah wannan ya iya wannan bai iya kira sallah wannan ko ko ana ta hayaniya sunna ko tana nan ita ke na, tana nan a rubuce haka take kowa ya sa kan kanshi baji Mun mu ahli sunnan kaza mun kaza da mu kudin mu aka gidan aljanna mun mu zan fara shiga sannan sai suwa da sai suwa yan uwa a gyara a gyara karatu na nan inda yake kuma haka yake nagamat amo amo da rerawa qur'ani yana da amo da rerawa amma shi kiran sallah kiran shi kawai ake yadda sautin ka yake zaka daga murya in ka ga dama kai tarji ma ga dama kai tarji'i ba in ka ga dama ka karanta Allahu akbar Allahu akbar ka raba in ka ga dama ka hada yana da matakai shida kiran sallah na da matakai shida yadda aka tsara shi manzala na da masu kiran sallah hudu biyu suka fi shahara ku diba kiran sallah da kyau to ba a cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba haka ba ta da iqama ashhadu anna muhammadar sulula ba cewa ashhadu anna muhammadarra ku dina cewa ashhadu anna muhammadarra ashadu anna muhammadan ku ɗauri shi ra haka shine zai fasuru cewa kana shaida manzala manzala ne amma in ashadu anna muhammadar rasulullah ba manzala kake she baka shaidan shi shi manzo ne ko rasuli masu rasuli ba su mabannata masu alif da lam mabarnatan masu Annan muhammad darra ma'anna rasuli za ka iske ba da yawa amma muhammad darra wannan sai ka iske in ka samu kashi 100 kashi 60 ko 70 duk sun karkata zuwa ganin saboda ba wasali suke kallo ba rubutu suke kallo ba karatu suke saboda galibi mutum ya koyi ikama ne ba an rinka koya mai bane yana faɗa yana faɗa har ya iya a'a ya gada ne ya ji ana yi don a gidansu bai san wanda ya fara musulunta ba hmm. ya taso da gan cikin musulunci zai zo masallaci ana ji yana ji karatu ko ba haka yake ba addini ba haka yake man ka koye shi ka koye shi in baka koye shi ba koye shi ba saboda haka ina nake wa fi kullu kibriya fil kaun wannan kabaran Allahu akbar yana kore kullu kibriya duk wani duk wani girma fil a duniya duk wani girma a duniya kore shi ake yi ai wannan kalmar tana tabbatar da cewa duk wani girma an kore shi wa kullu din dinin fil wujudi duk wani addini ma kore shi ake illa kibir ya Allah sai girman Allah don Allah ya ce girma nashi ne nuna isa nashi ne jiji da kai nashi ne ne yake jiji da kai yake nuna isa a wani hadisi ya ce bai shiga aljanna wanda ya mutu a zuciyar shi akwai mithqala zarratin min kibiri miskala zarra kwayan komaiya na nuna isa na jin ni na isa ga aika wani ne yake kiranka wani eh to gani nan zuwa kai kun gaya mishi ko ni ne to kai ne wani ne waye kai Mun gaya mishi kai ne mana an gane kai ne yayi ya haƙuri. Allah ya taimake mu duk wanda ya samu kanshi girman kai da isa wahala zai sha in ma wahala wurin mutane ne ya sha da sauki mutum zai sha wahala wurin Allah miskalar zarracin fa ko mutum ya yi aikin aljanna in dai ba ya yafe mai ba sai an sai ya yi kurkuku a wuta sannan daga baya ɗauke shi a kai shi gidan aljanna saboda yana da miskalar zarracin min kibiri da nuna isa bayan da ko mutum zai lalace irin ya nuna ma addini isa ba yanzu muka yi maganar karatu ba kai ba za ka koyi karatu ba Allah ya sauke ina nike illa kibriya Allah ko wa dinin ja a bihi abduhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan da addinin nan wanda bawansa ya zo da shi shine annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad tasharrafa wanda ya samu daukaka bi ru'yatihi fil manami da ganin wannan mafarkin an da ganin wannan kiran sallan a mafarki ahadus sahaba ɗaya daga cikin sahabbai ne al-akhyar zababbun nan sahabbai zababbu ne hmm. abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ah, radiyallahu anhu ko fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn zaid shine ai ladanin farko na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai mai arzikin murya ba in yana kiran sallah ba murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mushi karantar da Bilal yana da sauti sai karantar da bilal in an ci waye farkon mu'azzinin rasul sallallahu alaihi wasallam nan abdullahi ibn zaid shine mu'azzinul awwal ya ji kiran sallan ya koyi kiran sallan kuma ya kiran sallan sannan ya sace karantar da kiran sallan ga gari kiran sallan da bilal yake ne yana da ladashi yanzu shi sa ladan sahabbai zai wuya ya kage tunda Allah ne da kanshi ce innal ladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun hmm. wani suka aikata aikin alheri ladan su ba zai kare ba yanzu shi wannan bawan Allah duk an kira sallah a duniya an ce ladan na da to shi ne karanta da ladan kwa to shi kuma yaya kenan Allah ya taimake mu shi sa ya ce wa qad tasharrafa wanda ya samu darajar ya daukaka da wannan shine Abdullahi bin Zaid bunu abdurrabbihi radiyallahu an shi ya mafarkin kuma ya kira sallan wa wafaqat ru'ya ru'yahu ru'ya umar bin khattab radiyallahu an kuma mafarkin shi ya daidai da mafarkin ya daidai da mafarkin umar a daren da shi da umar duk sun yi wannan mafarkin fa qarrahu annabi sallallahu alaihi wasallam ashe idan an yi mafarki yana shiga aikin addini eh a wani lokaci in manzo Allah ya tabbatar kaga kenan kada ne ya ce baka to ai ne yanzu ga wani mafarki kuma da mafarkin shi duniya take aiki eh kware mafarki yayi kuma mafarkin shi duniya take aiki bayan manzo Allah ya sa mata stamp kai ma kai mafarki manzo Allah ya sa ma stamp ne sai mu kama mu miƙe amma in babu stamp din manzo Allah to sai mu ce to kai kai mafarkin ka sai ka je kai tafafata ba mu gane daidai inda kake ba wa qissatu wa qissat bikamiliha marwiyatun fi kutubi sunnati wa wannan kissa bikamiliha in kana so ka ganta a cike marwiyatun an ruwaito ta fi kutubi sunnati wa sira kutubu abin sunna sun zo da su littafan hadisai sun zo da su sannan sira sun zo da su sai dai aurar da su kuma a hada su guda a tace wani lokaci sai ga wannan hadisin ya zo da wani balli bai zo da wani balli ba wannan ya zo da wani balli wannan da to a hada soje guda kuma shi kuma wani abu ne na daban an gane ko shi wannan karatun hada yake da wancan karatun sai tauraro al-mu'akhatu bainal muslimin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa masallaci an samu kiran sallah amo da ake ake yi kowa ya ji ya zo to me aikin da manzo Allah ya fare a wannan office office ya samu masallaci ya samu yi bayani cewa ofis din daga nan ne ake rarraba aiki munzala ya samar da ofis don kafa sabuwar gwamnati duniya ga baki ɗaya wanda muke kanta mu karan kanmu a yau musuluncin da ya zo ginawa aka aiko shi zai sanar zai fara sanar da shi to ya fara aiki a ofis shine mu tashi al-mu'akhatu bainal muslimin wannan fakara guda ce bai da bai da rigima sosai amma yan wa rika kallon karatu mutum rika koyon ibada a karanci irin sallah ta da kama mutum ya kokari in ma kai ba ladani bane ba ba ka tunanin akwai ran za ka kira sallah a duniya ta da kama sallah fa kai kokari kai a kada ka rika cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala Sala, hayya ala falah qad qamatis salah ashhadu anna muhammadan rasulullah bil alif wal lam ko ko kana nufin bil abin bil idigami in kana nufin bil idigami ne maqbulun sai a ce maka kai dan bid'a ne in ka ce bil alifi wal sai ce to wannan ya za kai ta wani wannan ai haramu ne kana shakka kai ka ma yadda da manzo Allah kenan ko ka baka yadda da shi bane Allah ya kare mu da saboda haka ku Allah ya kokari a riga kallon wasali a rinka tabbatar da shi yadda yake